Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman daga sashen Hausa na Arafa ke muku maraba cikin shirin mu zagaye duniya da ke waiwaye gani da zabar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi ban kwana da shi domin yin bitar su. Daga cikin batutuwan da shirin na wannan makon ya kunsa akwai matakin gwamnatin Najeriya da ta sha alwashin farautar masu amfani da takardun shaidar kammala karatun digiri na bogi. da kuma haramta karbar takardun shaidar digirin daga jami'o'in wasu karin kasashe baya ga irin matakin da ta dauka kan jamhuriyar benin da togo gwamnatin niger ta mayar da tsarin biyan kudaden harajin fiye da kashi ashirin cikin 100 kan kayayyakin abincin da ake shigarwa kasar daga kasashen ketare za kuma mu leka yankin gabas ta tsakiya don jin halin da aka shiga a makon jiya kama daga kashe mutane kusan 100 a iran halaka mataimakin shugaban kungiyar hamas a lebanon da kuma lugudan wutar da isra'ila ke ci gaba da yi a zirin gaza gwamnatin najeriya ta sha alwashin farautar masu amfani da takardar shaidar kammala karatun digiri na bogi tare da hukunta su inda ta kara da cewar za ta haramta karbar takardun shaidar digirin daga jami'o'in wasu karin kasashe bayan daukar irin matakin kan manyan makarantun jamhuriyar benin da kuma togo ga rahoton muhammad kabiru yusuf Badakalar salifket ɗin bogen dai ta zama batun da ke yawo a bakunan 'yan Najeriya batun da mai binciken kuɗin ƙungiyar ɗaliban Najeriya ta nan Bashir Suleiman ke cewa. Abin da gwamnati ta yi wannan abu ne mai kyau ta yi daidai domin tana so ta inganta ilimin Uh, al'ummar Najeriya. Ita ma dai ƙungiyar malaman makarantun jami'o'in ƙasar, wato ASU ta yi tirda wannan lamari Farfesa Abdulkadir Muhammad shine ya na kungiyar asin wato mai kula da jami'in da ke jihar Kano. <coughs> Watsi da gwamnati ta yi domin tafiyar da jami'o'in nan ta inganta su shine babban abin da ya jawo wannan matsaloli da fatan cewa wannan abu zai zama darasi ga gwamnati ta su dawo su yi abin da ya kamata. Tun da mahukuntan Najeriya suka kafa wani kwamiti domin binciken wannan badakala da nufin zakulo masu laifi domin su fuskanci hukunci a cewar ministan ilimin kasar farfesa tahir mamman. Those who are found culpable in any way will be brought to book. Duk waɗanda aka samu da hannu a wannan badakala lallai za su fuskanci hukunci. Ana mutunta shahadar da ta fito daga Najeriya a cikin gida da ma wajen Najeriya. Don haka dole ne mu ɗauki matakin kare wannan matsayi namu. We have duty to protect that. maguntan da ya sun fitar da jerin sunayen makarantu 37 da suke bincike a kansu tare da tunanin shigar da takardun kammala karatun da makarantun kasashen uganda kenya da manijar suke bayarwa cikin binciken Muhammad Kabir Yusuf Abuja Rafa ya Hausa. To daga batun ilimi a Najeriya sai na tsaro, inda a ranar Larabar da ta gabata aka cika wata guda da rasa rayukan mutane akalla ɗari ko sama da haka yayin wani hari da jirgin sojin najeriya ya kai kan mahalarta taron maulidi a ƙauyen tudunburi da ke jihar kaduna a wancan lokacin wakilin mu aminu sadu sado ya ziyarci ƙauyen kamar yadda za a ji a rahotonsa aikin cire kwanon wani gidan ƙasa kenan da ke garin na tudunbiri inda a kofar gidan ne bom ya kashe mutane da dama Abubakar Musa shi ne shugaban matasa. Wa'anda suka ɗauki alƙawura ne suka fara cikawa. Gidan da kaga ake kwance kwano nan ne masallaci. A inda muke da kai ɗin cikin harabin masallacin muke. kaga wani sayin da aka yi diga can wurin wurin shan magani ne duk bayan kwana daya a na biyu akwai wanda suke zuwa duba mutane kafin a kaddamar da wancan gini shi ma bulus audu ya ji daɗin yadda gwamnati ta fara aikin hanyar garin domin dama can rashin hanya na ci masu tuwo a ƙwarya ba mu da hanya kuma yaran da suna tako suna zuwa makaranta a kafa suke dawo su dawo nan a kafa ta ga shan fara share hanya ya kuka ji mun fara jin daɗi yanzu Allah sa su ci gaba da alkawarin da suka yi mana su taimaka su share mana hawaye ganin yadda tun bayan faruwar lamarin al'umma da dama dama sun ta da gudunmuwar kuɗi baya ga alkawuran da ita kanta gwamnati ta ɗauka wannan ne yasa na tambayi mai unguwa suleiman sha'ibu kwa ina a kwana alkawura alhamdulillah za mu ce ba su zo a gare mu ba tukuna sun nemo yan gari an sa su a cikin kwamitin nan amma kai kana cikin kwamiti mai unguwa ni eh, ina ciki. A ranar Lahadin da ta gabata ne dai gwamnan jihar Sanata Sani. ya kaddamar da kwamitin da zai kula da raba kudaden da aka bada gudunmuwa. Wannan kwamiti zai tabbatar da cewa ko nawa ne aka tara zai je ne ga mutanen da aka tara kudin nan don su. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa. To a yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. inda sojojin da ke mulki suka mayar da tsarin biyan kudaden harajin kashe 25 cikin 100 kan kayayyakin abincin da ake shigarwa cikin kasar daga kasashen ƙetare a wancan lokacin dai ana kyautata zaton sojojin sun ɗauki matakin janye harajin ne domin sassauta farashin kayayyakin abinci a ƙasar wanda kuma a yanzu sake mayar da shi ka iya haddasa tashin farashin abincin a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tasirin takunkuman da ƙungiyar ecowas ta ƙaƙaba mata waɗanda suka shafi tattalin arzikin ƙasar alhaji cambiana sha'ibu shine sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigar da kaya jamhuriyar nijar eh, mun gwada ma iko da ya yi haka amma ba nan ne matsala yake lalle an yi ragowa to ragowa eh, bai da muhimmanci bisa bisa domin kaya su zo da sultala kotonu ne kotonu kaya da suke hitowa daga can kayan su hito akwai kudin da ana ce sirestaris eh, kamar masu da jirgin ruwa suna kawo kaya suna kawo kwantena akwai haraji da suna ce mu biya bayan su masu biba kwantenar suna ce su wuce gadi kwantana sai mun biya su bayan wannan suna suke kwantana suna kai shi alada kilo ali misali sittin ne daga kotonu to suna ke kowane kwantana sai mun ba da kudi akwai jika dari da jika dari biyu da hamsin har farko ga wata aka sai da wannan abu to shine ina gaya maka eh. kake aske kaya na samun ilda iya yawa ne yana yi sittin ba da yawa ne dusu buhu ba wahalar da kaya ke ke dauka ba kaman eh, wannan da ka raguwa da ka yi wannan bisa buhu ne ba da wani illa To a malu kuwa cikin makon da ya gabata mayakan 'yan aware na Abzinawa suka yi watsi da ta yin tattaunawar sulhu ta kai tsaye tsakaninsa da gwamnatin sojin kasar ta yin da shugaba kanal Asimu Goita ya gabatar musu a yayin jawabinsa na sabuwar shekara. Abdulkarim Ibrahim Shikal na ɗauke da ƙarin bayani. Kanar Asimi Goita ya sanar da shirin tattaunawar ne a lokacin da yake gabatar da jawabin shiga sabuwar shekara ta 2024 inda ya ce za a yi tattaunawar ce da nufin samar da yarda a tsakanin al'ummar ƙasar ba tare da an gayyato wata ƙasa daga ƙetare ba. kawancen kungiyoyin 'yan tawayen msa ta bakin kakakinsu ilyas agsigidi ya ce suna cikin shiri domin halartar wannan tattaunawar tattaunawa a tsakanin 'yan mali wannan abu ne mai kyau da zai iya samar da zaman lafiya al'ummar mali ta fahimci cewa wata ƙasa ta ƙetare ba za ta iya warware rikicin da muke fama da shi a cikin gida ba saboda haka wannan ce kawai hanyar da za a kawo ƙarshen wannan rikici da ya haddasa tarin matsaloli ga al'umma musamman a fagen tattalin arziki tsaro da kuma zamantakewa zamantakewa. To dai kawancen CSP da ya kunshi kungiyoyin 'yan tawaye da yanzu haka ke cigaba da fafatawa da gwamnati a arewacin Mali ya yi watsi da wannan sanarwa ta shugaba Gwaita kamar da yadda kakakin na CSP Mohamed Al-Maulud Ramadan ke cewa. Wannan sanarwa bata ba mu mamaki ba. Wannan na nufin yayi watsi da yarjejeniyar da muka kulla a shekara ta biyar Ai da ma akwai yarjejeniya tsakanin mu. wadda aka kulla da shiga tsakanin kasashen duniya. Ta yaya za a mai yarjejeniya da wata sabuwar yarjejeniya idan har wannan yarjejeniya ba ta iya warware saɓanin da ke tsakanin mu ba? Ta yaya taron dodorido zai warware rikicin? Sanarwar ta shugaba Asima Goita na zuwa ne daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kammala janye dakarunta. waɗanda suka share fiye da shekaru goma suna aikin wanzar da zaman lafiya da tsaro a mali To yanzu kuma sai batun tattalin arziki a Ghana. Inda gwamnati ta ce yanzu haka 'yan kasar sun tara kudaden da yawansu ya kai dala biliyan biyu da miliyan 800 a kasashen ketare waɗanda hukumar tara haraji ke yin iyaka kokarinta domin tabbatar da cewa waɗanda suka mallaki kudaden sun baiwa kasar hakinta. Wakilinmu Abdullah Shamun Bako na ɗauke da ƙarin bayani daga birnin Accra. hakan ya biyo bayan gudanar da wasu ayyukan akan asusun ajiyar kudaden mutane sama da mutane dubu saba'in na 'yan Ghana mazauna kasashe 40. Babban kwamishinan hukumar haraji Dr. Amishadai Owusu ya bayyana hakan zuwa ga manema labarai. Hashim Ibrahim ma'aikaci ne a hukumar karban haraji ya yi bayani akan yadda wannan aikin nasu zai kasance. kwamishinan ghana duk garin da yake tsammani ake tunani akwai mutanen ghana dai zane ne kawai zuwa ga kwamishinan wannan gari ya disclose mai mutanen businesses da ghanaians ke operate yasa turu wannan nan duk wato profit ko kudi da da su samu samu a cikin shekara to an yi a su ko shin hakan zai iya tabbatuwa ganin cewar ba a kasar Ghana suke waɗannan ayyuka ba amma 'yan ƙasa ne ga dai bayanan da Atijani Hamza masanin tattalin arziki ya yi. To amma akwai wata doka da yake Ghana da wasu kasashe sama da 150 suka yarjejeniya kan Organization for Economic Cooperation and Development. To wannan zai ba wa Ghana dama ta iya zuwa misali kamar kasar Ingila ta yi bincike ta gano cewa mutan kasar ghana da ke aiki ingila ingila za ta yi ya ba su duk wani labari da suke bukata yadda za a yi ta ga irin kudi da ya kamata ta karbe su na bangaren haraji. Wasu 'yan kasar Ghana 'yan kasuwa da suke zaman su a kasashen waje su nuna cewar wannan tamkar satar idon sani ne da gwamnatin Ghana ke sanya yi musu. Abdallah Shamun Bako, Accra, RFI. To mai sauraro shirinmu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin mahimman labaran lamuran da suka wakana a makon da ya kare kake saurara daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Kana iya ziyartar shafinmu na yanar gizo kan adireshin ha.rfi.fr domin sake sauraron shirin kana kana da zaɓin sauke shi a wayarka ta hannu ko kuma kwamfuta ko kuma ka yi amfani da manhajar mu ta RFI Pure Radio. a yanzu kuma shirin zai dora inda a makon jiya gwamnatin saliyo ta fara tuhumar tsohon shugaban kasar ns bai koroma da laifin cin amanar kasa a bisa zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulkin watan nuwamban shekarar bara da bai yi nasara ba rikayya abba kabara ce ta kawo mana labarin da yake karanto tuhumar a gaban kotun babban mai gabatar da kara na kasar ya ce waɗanda aka samu da hannu dumu-dumu a yunkurin juyin mulkin na cikin manyan dogaran tsohon shugaban kasar da kuma mambobin kwamitin kolikan harkokin tsaro a gwamnatinsa bayanai sun ce magoya bayansa sun fashe da kuka bayan da aka sanya sunansa cikin jerin waɗanda ake tuhuma da laifin cin amanar ƙasa a ranar 26 ga watan nuwamban bara ne dai aka wayi gari da hari kan barukokin sojoji da gidajen yari abin da ya baiwa ɗararru sama da da 2,200 damar tserewa yayin da fiye da ashirin suka mutu lamarin da mahukunta suka kwatanta da yunkurin kifar da gwamnati mai ci. Tunadi aka gurfanar da tsohon shugaba anest da sauran mutanen a gaban kotun majistare da ke babban birnin kasar wato Freetown kamar yadda ma'aikatar yada labaran kasar ta bayyana. Tun bayan yunkurin juyin mulkin gwamnatin ta alakanta shi da magoya bayan tsohon shugaba Kuroma musamman masu tsaron lafiyarsa. To daga Saliyo sai kuma senegal inda kotun koli a kasar ta yi watsi da ɗaukar karar madugun 'yan adawa usman sanko wanda ke kalubalantar hukuncin ɗaurin watanni shida da aka zartar masa a baya sakamakon samunsa da laifin kazafi da kuma ɓata suna matakin da kai tsaye ya hana shi damar tsayawa takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi Muhammad Salisu Hamisu ne kawo mana ƙarin bayani. Hukuncin na kasancewa abin takaici ne ga lauyoyin Usman Sanko bayan da tun da farko suke cike da ƙwarin gwiwa kafin bayyana wannan hukunci kamar yadda Maitre Sinkedorli lauyan Usman Sanko ke cewa. Na yi bakin ciki sosai, kowa kuma ya ji irin zarge-zargen da gwamnati ta gabatar. Waɗannan zarge-zarge na can rataye ne a gaban kotun karya hukunci saboda rashin hujjoji da za su gamsar da kotun. Daga ƙarshe dai kotun ta baiwa ministan yawon buɗe ido man bayan gaskiya. Daga ɓangaren magoya bayanta kuma sun bayyana matuƙar farin cikinsu. metro Abdullahi Job Mun yi matukar gamsuwa kuma kun gani dai an gabatar da tambayoyin shari'a da dama alƙalai kuma sun amsa dukkanin tambayoyin da aka gabatar musu sai kawai ta tsare shi da aka yi ba kan ƙa'ida ba. la tabbatar da wannan hukunci na zama wani babban tarnaki ga usman sanko na kaiwa ga takarar kujerar shugabancin kasar nan da shekaru biyar ko goma masu zuwa amma magoya bayansa na ganin ya kamata su kara kai maganar gaba To a Afirka ta kudu kuwa mahukuntan kasar ne suka saki fitaccen ɗan tseren gudun nan Oscar Pistorius daga gidan yari bayan da ya shafe kusan shekaru sha 11 ɗaure sakamakon kisan gillar da yawa budurwarsa Rivers Camp. majiyoyi da dama sun tabbatar da dawowar pistorius gida a safiyar yau juma'a bayan shafe fiye da rabin wa'adin da aka zartas masana shekaru sha uku dangane da kisan mahaifiyar riba ta bayyana cewa ba su da zaɓin da ya wuce karɓar matakin mahukuntan amma akwai buƙatar sanin cewa iyalan steinkamp za su ci gaba da zaman yara har na karshen rayuwarsu pistorius mai shekaru talatin da bakwai a yanzu ya kashe riba ne bayan yi mata ruwan harsasai a shekarar dubu biyu da goma sha uku kisan da ɗan tseren ya bayyana da kuskure dan tseren na afirka ta kudu ya bayyana cewa lokacin da ya harbin ya tsammaci wani mugu ne ya shigo gidan don cutar da shi ba tare da sanin cewa budurwar tasa ba ce karkashin dokokin afirka ta kudu dai akan iya yi wa mai laifi yafiya tare da sakin shi daga yari matukar ya cinye rabin wa'adin da kotu ta zartas a kansa yanzu haka dai Pistorius zai rayu ne karkashin tsauraran dokoki ciki ko har da rashin damar magana da manema labarai har zuwa shekarar 2029 tara lokacin da wa'adinsa na zaman yara zai kare. To an gaida Azima Bashir Aminu, amma fa kada ki nisa domin idan shirin ya tsallaka yankin gabas ta tsakiya. Ke ce dai kika kawo mana ƙarin bayani a ranar alhamis da ta gabata kan matakin gwamnatin iran na ayyana ranar zaman makokin mutane kusan 100 da aka kashe a wani hari da aka kai na tagwayen bama-bamai kan taron tunawa da ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojin ƙasar wato kasim suleimani gidan talabijin ɗin iran ya sanar da fara makokin bai da gwamnan lardin na kerma da ke kudancin iran rahman jalali ya bayyana tashin bama-baman biyu da harin ta'addanci harin ya faru ne a daidai lokacin da ake alhinin zagayowar ranar kisan janar kasim suleimani sulaimani inda mutane suka yi dandazo a gab da kabarinsa kwatsam kuma sai aka samu tashin bama-baman harin ta'addancin da ya kashe mutane da 300 ya zo a wani yanayi da ake cike da fargabar tsanantar yaƙi a gabas ta tsakiya musamman bayan kisan mataimakin jagoran kungiyar hamas sale al-aruri babban jami'in da ke matsayin aboki ga iran kisan na aruri ƙari ne kan kisan mayakan hezbollah har guda tara ciki har da hussein yazbek da isra'ilan ta yi inda jagoran hezbollah hassan nasrallah ya bayyana cewa mayakansa ba sa shakkar yaƙi amma suna kaucewa shirin shirinsu na kai farmaki kalaman da ke matsayin karan farko da jagoran ya yi tun bayan kisan arori shekaru hudu kenan tun bayan da amurka ta yi wa kasim sulaimani kisan gilla to tuni dai kungiyar is ta ɗauki alhakin kai mummunan harin ta'addancin A ranar Talatar da ta gabata, ƙungiyar Hamas ta sanar da kisan da Isra'ila ta yi wa mataimakin shugabanta sale Al-Aruri a yankin kudancin birnin Beirut da kasar Lebanon. Wani babban jami'in tsaro a Beirut ɗin ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na FP cewa an kashe Aruri da wasu masu tsaronsa ne a kudancin birnin da ke zama ƙaƙƙarfar tungar mayakan Hezbollah mai kawance da Hamas. Tuna dai ministan Lebanon Najib Mikati ya yi tur da kisan da aka yi wa Aruri yana mai bayyana harin a matsayin wata manufa ta janyo Lebanon gadan-gadan cikin yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. To a zirin Gazan yayin da adadin Falasɗinawan wanda suka rasa rayukansu ya tasamma dubu ashirin waɗanda suka jikkata kuma adadinsu ya kai Falasɗinawa kusan dubu sittin. Isra'ila ta yi gargaɗin cewa yakin da take fafatawa da mayakan Hamas ba ka iya mamaye baki ɗayan shekarar 2024 da muka shiga. A ranar Juma'ar da ta gabata, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya jagoranci jana'izar karrama jack Delors, tsohon shugaban hukumar tarayyar Turai kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka taka rawa domin samar da takardar kuɗin euro, wanda ya rasa ransa a ranar 27 ga watan Disambar da ya gabata. Yana da shekaru 98 a duniya. Macron ya bayyana Delors a matsayin jagora kuma fitila da ta haskaka yankin Turai baki ɗaya. Macron ya bayyana shi a matsayin jagora kuma fitila da ta haskaka yankin Turai baki ɗaya. Le visage de l'Europe d'aujourd'hui Fuskar Turai da muka gani a yau, Jack Delors ya taimaka sosai domin samuwar hakan. Wannan kuwa saboda goyon bayan da ya samu daga shugaba françois Mitterrand da kuma shugaban gwamnatin Jamus Helmut Kohl. Gagarumin aikin da ya aiwatar sun taimaka wajen samar da manyan hukumomi guda uku na tarayyar Turai a cikin shekaru talatin. samar da tsarin da ke baiwa jama'a da kayayyaki da kudade da kuma samar da kasuwa ta bai daya a tsakanin kasashen turai duk suna daga cikin gudunmawarsa an samar da waɗannan abubuwa ne ta hanyar baiwa kowane bangare na al'umma damar bayyana ra'ayoyinsu ciki har da ƙungiyoyi, da kuma manyan 'yan kasuwa kazalika samar da takardar kuɗin euro shi ma yana daga cikin ƙoƙarinsa sannan a hannu guda akwai kuma samar da bankin ƙasashen yankin ya taga gagarumin rawa don samar da turai mai cikakken tsari da kuma taimakawa kasashe masu rauni daga cikinsu. To da waɗannan kalamai na shugaban Faransa Emmanuel Macron shirin mu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin muhimman labarun lamuran da suka wakana a makon da muka yi wa adabu yake naɗe tabarmarsa. kuma abadadin baki ɗayan abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma hassan alhassan suleja da ya sarrafa na'ura nurado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen hausa da radio france international arafai ke wa mai sauraro fatan alkhairi.